This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanku da wannan la'asariya aisha mu'azu ce tare da ibrahim ka'almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau alhamis 25 ga watan janairun shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ta farko ga kanin labarai to aisha wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a yi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyu bayan wani hari a gaza wanda ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla goma sha biyu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zaman gaggawa a yau dinnan alhamis biyu bayan faduwar wani jirgin rasha ɗauke da fursunonin yakin ukraine sannan binciken wucin gadi na alakanta tashin wata gobara a china wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla arba'in da aikin walda ba bisa ka'ida ba to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda wato ya za a ji yadda wasu 'yan kasar ghana su shida suke suka tsinci kansu a gaban kuliya kuma ake shirin yanke musu hukunci ya ce gare ni hukuncin ishara ce mai karfi ga al'ummar ƙasa ko da wani ya yi ta da zaune tsaye a ƙasar duk wani yunkuri na tayar da ƙayar baya ba za mu lamunce hakan ba za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za a ji cewa wata aron gama da sojojin Nijar suka yi da 'yan kungiyar Boko Haram a garin gigi Gigimi a jihar Difa ya sa 'yan ƙasar torfa albarkacin bakinsu. Ko me suke cewa? talakawa sun ba su goyon baya ɗari bisa ɗari ya kamata a ce su masu share ma talakawa hawayensu in babu tsaro babu lahiya a cikin ƙasa babu komi. kamar kullum a rana irin ta yau hawa umar na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki kuma wannan makon Shirin zai yi nazari ne akan cutar hantar da ake kira hepatitis da harshen turanci, amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis ya yi kiran da a yi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyo bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane a kalla goma sha biyu lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta majalisar ɗinkin duniya wadda dubban falasɗinawa ke fakewa ciki thomas white daraktan harkokin gaza na cibiyar majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce halin da ake ciki a khan yunis birnin da ke kudancin gaza inda aka kai harin na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauƙi na dokokin jinƙai Ba za a lamunta da har-harin da ake kaiwa kan farar hula a Khan Yunis ba ko mutsala zaratin kuma dole a daina ba tare da bata lokaci ba a cewar White. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wani zaman gaggawa yau alhamis bayan da wani jirgin saman sojin rasha na jigila ya rikito daura da kan iyakar rashar da ukraine da jami'an rasha da na ukraine na kiran da a yi bincike bangaren rasha dai na zargin ukraine da kakkaɓo jirgin wanda ya faɗo jiya laraba a yankin belgorod rasha ta ce jirgin na dauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yakin ukraine 65 waɗanda aka shirya cewa za a yi musayar fursunoni da su ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov wanda tuni ma ya iso birnin new york saboda tarurrukan da za a yi a wannan makon a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya ya zargi ukraine da ƙaddamar da abin da ya kira harin ta'addanci. shi kuwa shugaban ukraine volodymyr zelensky cewa ya yi gwamnatinsa ta dage kan a kaddamar da bincike a matakin ƙasa da ƙasa jami'ai a kudu maso gabashin china yau alhamis sun ce a bincike na wucin gadi na nuna cewa aikin walda ba bisa ka'ida ba a wani dakin ƙarƙashin ƙasa na wani gini shine musabbabin tashin wata mummunar gobara gobarar ta hallaka mutane akalla 39 baya ga wasu tara kuma da suka ji raunuka jiya laraba a gundumar yushui na lardin jinshi wannan gobarar ta auku ne 'yan kwanaki kawai bayan da wata gobarar kuma wadda ta tashi a wata makarantar kwana a lardin hanan ta kashe yara goma sha uku nan ba da jima ba ibrahim zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar ghana bayan shafe tsawon lokaci ana shari'a a babban kotun ƙasar kotun ta yanke wa mutane shida hukuncin kisa ta hanyar rataya da laifin juyin mulki an tuhume su da laifuka daban-daban da suka hada da wato da suka hada da hada baki don cin amanar ƙasa da taimakawa ga cin amanar ƙasa da kuma cin amanar ƙasa wakilin muryar amurka a accra idris abdullah na dauke da ci gaban labarin cikin wannan rahoton da ya haiko mana. an yanke mutanen shida da aka samu da laifin kitsa juyin mulkin hukuncin kisa ta hanyar rataya mutane shidan da suka hada da sojoji uku su ne donya kafui wanda aka fi sani da ezo da bright allen debra ufusu wanda yake mai kula da jiragen ruwa ne an same su da laifin hada baki da cin amanar kasa yayin da yohan zikbi wani ma'aikacin farar hula na rundunar sojojin ghana shi kuma an same shi da laifin hada baki wajen aikata babban cin amanar kasa sojoji uku da aka yanke hukuncin sun hada da warrant officer esther sandekuwini da lance kofur ali solomon da kofur sylvester a akampeon an same su da laifin hada baki wajen aikata cin amanar kasa dukkan waɗanda ake zargi da hannu cikin lamarin sun musanta aikata laifin an jirge 'yan sanda dauke da manyan makamai a harabar babban kotun a ranar laraba a yayin zaman sauraron karar da kuma yanke hukunci anthony janar ɗin ƙasar ghana godfrey debua wanda ya shigar da karar ya yaba da sakamakon hukuncin domin ya zame ishara ga masu niyyar aikata hakan. for me, it sends a strong signal to the nation that any attempt at all to destabilize the nation, any attempt to organize the overthrow of the constitution will not be countenance and will be taken quite seriously. Ya ce gare ni hukuncin ishara ce mai karfi ga al'ummar ƙasa ko da wani ya yi hukunin tada zaune tsaye a ƙasar. duk wani yunkuri na tayar da kayar baya ba za mu lamunce hakan ba domin mun ɗauki hakan da muhimmanci sai dai babbar kotun ta wanke kwamishinan 'yan sanda benjamin agojo da jami'in soji kanar samuel kojo gameli da Kofursedo Abubakar. Benjamin Agojo ya ce, Ah, it is joy we give glory to God. He alone has made it. You heard the judgment and you saw all the rebuttals. I, I don't need to talk again. They knew it was falsehood, but they continued perpetuate it and push it hard. It didn't work. abin farin ciki ne godiya na ga Allah shi kaɗai ya aikata hakan kun ji hukuncin kuma kun ga duk abin da aka kitsa na ƙarya sun san ƙarya ce amma suka ci gaba da yi suna kullawa amma burinsu bai cika ba lauya Anas Muhammad ya ce hukuncin da aka ɗauka ya yi daidai da dokar Ghana domin in dai kotu ta samu mutum da laifi dumu-dumu na cin amanar ƙasa kisa ne. A lawan Ghana cajin da ake ce wai high treason a lawan Ghana in dai an samu mutum guilty wato ba wani any other option sai dai wa hukuncin kisa yasa yanda muka doki high treason a law mu yasa mutane judges uku ke zama su ci maganan mai shi amma kowane other case generally in dai trial case ne judge guda ke zauna ya ci magana amma yanzu batun high treason judges uku ke zama su ci magana crime ne da ke da sanani a law mu ba ba judge option ba yasa in me shi an fine mai shi guilty komai karanci role ne mai shi ya play cikin wato hukuncin kisa aka yi ba mai shi shin har yanzu ana kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko a Ghana sai lauya Anas ya ce kin constitution mu wasu wato crimes da mutum an same ka cikin wato hukuncin kisa ne akwai wannan cikin constitution mu amma a'a domin shekaru ke ga inda Ghana ko kotu ya ce wai wato ya yanke hukuncin kisa ba ba eh, zantarwa wannan wannan hukunci. Ɗaya daga cikin lauyoyin mutane shidan Victor Adaudu ya ce za su garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris da wannan rahoton sashen hausa na muryar amurka ake saurari daga nan birnin washington kai tsaye yanzu ga karashen labaran duniya To Aisha, babbar kotun Hong Kong ta tabbatar da samun wani fitaccen ɗan raji da laifi kan saba ma dokar hana gangamin tunawa da murkushe zanga-zangar kare tsarin demokaradiyya a dandalin tunamin na shekara ta 1989 wanda wannan shine na baya-bayan nan a ci gaba da samun koma baya da magoya bayan tsarin demokaradiyya ke yi. Chu Hang Tung wanda shine tsohon jigo a haramtacciyar kungiyar 'yan kishin ƙasa masu kare tsarin demokaradiyya an yanke masa hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a kurkuku saboda zugawa a yi gangamin wanda tuni 'yan sanda suka haramta a lokacin annobar covid-19 tsohon mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin rajin kishin ƙasa da kare demokaradiyya ɗin cushin tun ya ce how our court have been failing to safeguard our right to a gafarce mu ta ce mun yi takaicin yadda kotunan mu ke kasa kare 'yancinmu na yin gangami cikin lumana da kuma furta albarkacin bakinmu mu na ta jaddada cewa babu waninmu da ya fi wasu 'yanci to amma ai ba su muke a bamu 'yanci fiye da wasu ba 'yancin da muke da shi a ƙarƙashin kundin tsarin mulki muke so a bamu a ƙarƙashin doka a ƙarƙashin ƙudurin dokar 'yancin ɗan adam a ƙarshe mutane akalla talatin aka kashe baya ga wasu da dama da aka raunata a jihar filato ta yankin tsakiyar najeriya a wasu jerin hare-hare da aka kai a garin mangu. duk wada dokar hana fita da gwamnatin jihar ta kafa a cewar wani mai magana da yawun al'umma hare-haren na wato tsakanin manoma da makiyaya da kuma tashe-tashen hankula tsakanin al'ummomi ba bakon abu bane a yankin tsakiyar najeriya ibrahim ka'almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin kasar tsaron kasar suka fitar da sanarwar halaka gwamman 'yan kungiyar Boko Haram bayan wani dauki ba daɗi da suka yi da 'yan kungiyar. Sai dai rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan ta'addan sun fito daga iyakar gabar tekun tafkin ta Chadi ne. Sannan daga bisani suka yi dirar mikiya a filin tashin saukar jiragen sama na gigi mai da ke cikin garin Difa. kada rahoton da wakilin muryar amurka haruna rashidu ya aiko mana daga difa a wata sanarwa da ministan harkokin tsaron kasar ta nijar ya fitar ta tabbatar da cewa jami'an tsaronta sun samu nasarar hallaka gwamman mayakan 'yan kungiyar boko haram bayan wani hari da suka kai a filin tashin sabkar jiragen sama na gigime da ke cikin jihar difa to sai dai sanarwar ta kara da cewa 'yan kungiyar boko haram din sun fito ne kan iyakar gabar tekun tafkin chadi sun kuma shigo yankin nagigi mai tare da manya-manyan makamai inda suka kwashe tsawon sa'o'i da dama suna musayar wuta tsakanin su da jami'an tsaron gami da karar fashewar waɗansu ababe masu kama da bama a cewar mazauna yankin da lamarin ya faru to sai dai kawo yanzu al'ummar yankin na gigime sun shiga cikin wani yanayi na zulumi da rashin walwala biyu bayan kuma bar da suka samu na rashin ingantaccen tsaro sashen hausa na muryar amurka ya zanta da waɗansu mazauna yankin na gigime da lamarin wuraren harin ya shafa sun yi karin bayani suna masu cewa ni na cikin kasuwa yana kwanciya don kasuwa ne kawai harbe harbe ne na ji na ta na taji na gudu wani soja ne shine ya harbe ne wani sau uku shine to sai ne ya same ne amma kawai na da kare ne kartushi ne ya goge shi ne aka kawo wannan waje a wannan tashin hankalin da aka yi jiya ina ji ciwo kafar duka take mu sai dai in ce Allah ka mana zaman lafiya Allah ya kare gaba kartushi na dare wannan shine aka kata ba hannu na wannan karama ba ya saka ciki ba shine na zo wajen likita to sai dai wannan lamari ya zo daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara rancabewa a jihar ta Difa musamman ma yankin Gegime da lamarin ya fi kamari to sai dai a cewar masu sharhi kan lamarin yau da kullum na ganin ya kamata gwamnati ta kara matsa gaimi tare da gudunmuwar al'ummar ƙasa musamman ma ta hanyar bada labaran sirri ga hukumomin tsaro don tabbatar da tsaro mai inganci malama hindata abubakar da ke zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam a yankin na gegime ta yi ƙarin bayani tana mai cewa gaskiya matsalar rashin tsaro tana damun mu a garin gegime musamman ma dai abin da muka gani kar Allah ya maimaita muna kira ga shugabanni na mulkin soji da su cika alkawalin da suka ɗauka talakawa sun ba su goyon goyon baya ɗari bisa ɗari ya kamata a ce su masu su share ma talakawa hawayensu in babu tsaro babu lahiya a cikin ƙasa babu komi komi ya taɓarɓare jama'a abin da zan ce musu a taru a haɗa kai don neman zaman lahiya na ƙasa ba na soji kaɗai ba ne na kowa ne kenan sai a gama ƙarhi da ƙarhe kowa ya kawo tashi gudunmuwa a ciki domin a samu zaman lahiya mai ɗorewa in ka ga abin da baka yarda da shi ba kenan sai ka yi gaggawa ka sanar da jami'an tsaro kenan su ne za su ɗauki mataki malamai na addinin musulunci da farko in ce ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi suna suna iya kokarin su kuma muna ƙara roƙon su da su ƙara yin addu'a su ƙara sa ƙasa da jami'an mu na tsaro cikin addu'a Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya. Daga bisani jami'an tsaron bayan sun yi nasarar da fattakar gwamnatin ta'addan sun kuma ta sakayar waɗansu daga cikin su to sai dai a bangaren jami'an tsaron ba a samu asarar rayuka ba sai goma daga cikin su sun samu raunuka inda suna can suna samun kulawar jami'an kiwon lafiya sanadiyar ɗauki ba daɗin da suka jima suna yi tare da abokan gaba. a shi bangare gwamnan jihar difa da cewa general ibrahim bakadoma ya ziyarci babbar asibitin jihar difa ya kuma samu gana da jami'an tsaron da ke jinya a asibitin ya kuma kara jinjina jami'an tsaron game da irin gudumar da suke kawowa don tabbatar da tsaro a cikin jihar ta difa haru sule rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida haru to kada a sha'afi sashen hausa na muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc a kan mitoci sha 1625 da biyar da kuma da 31 yanzu agogon mu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katago na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis. Hepatitis dai yana nufin cutan hanta wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka wanda shine detoxification wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin kwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam haka ma kuma a abinci da abin da za mu sha ɗin da zai iya cutar da mu to wannan hantan yakan taimaka sai ya rage karfin su kuma ya kashe su ga baki ɗaya sai ya bar mu da abin da muke bukata so yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan to kuma ne ya fara taba irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi so ɗaya daga cikin biyu zai faru ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe wa'annan kwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi ko ma ya bari ga baki ɗaya saboda kwayoyin cututtukan sun kashe wa'annan wannan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaƙi da cututtukan wannan shine a takaicen takaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta to likita shin cutar hepatitis ta ma kasu kashi nawa ne to hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri rabe-raben nan kuma za mu raba su ne gida kamar haka na farko dai za mu raba based on wato duration muna da acute muna da kuma chronic wanda aka bi sani kenan wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutar hanta Tantan a cikin wata shida ya yi ƙasa wato a cikin sati ɗaya sati biyu wata ɗaya biyu uku hudu yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata shida ko da ma a zo a ce wata shida da sati ɗaya ne wata bakwai wata goma shekara ɗaya to ya da chronic hepatitis kenan so wannan shine babban ire-ire ko in ce rabe-rabe based on duration din shi amma kuma ba san haka ba muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi kamar yadda aka sani muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses hepatotropic specific viruses su ne wato ainihin cutan virus ɗin da suke sa cutan wannan hepatitis ɗin amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta amma non hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda na jini ko na fata da sauransu haka wannan hepatotropic viruses ɗin nan su ne wanda aka fi sani irin su hepatitis A hepatitis B C D tare da ma kuma E wato hepatitis A B C D E kenan non hepatotropic virus viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses epstein barr viruses muna da irin su yellow fever viruses muna da irin su herpes viruses duka wa'annan suna iya causing hepatitis sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba har da wa'ansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki ba dukan su dai viruses ne ba bacteria ba ba fungal ba ba kuma protozoa ba amma bayan su muna da wa'ansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis kuma muna da neonatal hepatitis yanzu an ɗauke su a gurguje gurguje ɗaya bayan ɗaya sani ya bayanin su insha Allah. Shin me ke haddasa cutar hepatitis? Abin da yake haddasa hepatitis kamar yadda na faɗa akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E irin yadda suke haddasa hepatitis ɗin ko in ce virus ɗin hepatitis A da kuma da E yadda suke haddasawa suna kamanceceniya. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha wato fecal oral route kenan wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutan hepatitis din a ciki wanda wani wanda yake da cutan ya watsa wa mutane ta fannin kama a ce abinci ta fannin abin da mutum yake sha kuma an fi samu ne ko in ce an fi ganin su ne musamman shi hepatitis A da E din kenan ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari suke sayan abincin kan hanya be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi ko aka dafa shi ko aka hada shi ba wanda yake rufe ba kama a ce maka biskit da dan dama dama amma ga biredi ma wannan da mutum zai iya saya balle har mutum ya je yana sayan alal misali in su lemu ko kuma gyada ko mutum ya sayi fura da nono ko na abu duk ba laifi ba ne. amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'annan hepatitis A da E din so sai sa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati daya ko kuma sati biyu da ya wuce so ga matafiyin da yake tafiya da gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba to za su iya samun wa'annan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E sai dai daɗin su in Allah ya yi to yawanci sukan warke a cikin ɗan satuka cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba amma wata rana in ya kasance ba su warke ba to suka yi muni sosai har sai kasance cewa sun jawo illa ga hanta wani abu shi hepatocellular carcinoma amma wannan kan ɗauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba amma in dai ba a kiyaye ba tabbas in ya zo baya da wani standard magani da zaka zo ka ce ga maganin shi shi sa rufin asiri shine yayin da mutum zai tafiya kada kasance ya sai komai a hanya kyanta ya samu ya dafa abincin shi ya tsara kayan shi a garin su ya sa a jakan shi sai ya tafi da shi illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftan su da kuma iya abincin su da korewancin su gurin tsafta da sauran su to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin to likita mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su hepatitis B da C su ma suna kama sosai saboda abin da ke jawo su kusan abu iri ɗaya ne jini yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda bayi da shi kuma ya ake samun jinin su ne fannuka kamar haka fanni na farko shine yayin da mutum bayi da lafiya jinin shi ya kasa sai aka samu wani wanda ba yi screening din shi ba wanda shi kuma yana da hepatitis sai ya baka jini to yayin da abin ya faru haka ko baka da hepatitis tun da ya baka jini leda ɗaya ne leda biyu ne ko mun kankantan shi ko da a ce a cikin sirinji ne aka ba wa jariri wani abu shi allocate kenan for example to zai iya ɗaukan wannan hepatitis B din ko kuma C ɗin, Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa. Wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutan to in namiji ya zo ya dauka wani namiji ya zo ya zo ya dauka zo ya dauka ya zo ya dauka da sauransu haka. Haka ma kuma in kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda biyu uku hudu biyar ko da ma a zo a ce matan shi ne to in dai yana da wannan cutan hepatitis B ɗin ko kuma hepatitis C to zai sauki da saurin kuma watsa musu kuma akan same same shiga wanda suke aikin shaye-shaye wanda musamman suke allurayya a jikinsu don su ji daɗin wannan abin shashayen da suke yi din to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi mika wancan ya mika wancan wancan mika wancan suna amfani da wannan siniji iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya mika wa sauran to sisa in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C abin da zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai ko matsalolin wayan na hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni saboda yawanci su ne wanda sukan samu har da acute tare da kuma chronic wato yakan iya aukuwa na cikin wani watan da na faɗa hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum kuma yawanci su ne suke zuwa da consequences wato suke zuwa da manya-manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba shi yasa ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din yasa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization wato riga rigakafin su ga wanda bai da shi amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je ka yi wa'ansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban sai sa in mutum ya zo yi sai an yi screening din shi an tabbatar da bayi da shi kafin a bayar wato rigakafi ne ba wai magani ba shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B wato ABCD ba ka samu D din ba sai kana da B so in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B to ya sani cewa zai iya samun wannan hepatitis D din amma daɗin ta in ya kasance baka da hepatitis B ba za ka taɓa samun hepatitis D ba D for delta B for example beta yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan kuma ya zo ya samu D a haɗe ana kiran su co-infection amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wa'ansu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D ana kiran shi super infection wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikin su Amma amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka ya kara hantanka to shine yake kuma attacking hantanka wato shine yake jawowa wannan hepatitis a hantanka isa daga watan auto yana nufin automatic immune wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai sai shiga cikin hatan ya shiga cikin hatan sai fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi sai shi ma ya fara nunawa kuma ya fi wahalan sha'ani saboda ba wanda ya sai ce maka ga standard maganin shi saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kaman hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne to sai kasance cewa kuma sun ɗauka makamai sun zo suna yaƙi da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su kun ga kenan yan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai ƙara ba su da shi saboda wanda ya kamata su kai ƙaran su ne suke attacking musu so that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune hepatitis neonatal hepatitis shine wanda ake samun su a jariran da aka haifa daga daga yanzu zuwa kwana 28 wannan kuma yawanci in daga inda aka haifi haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsabta ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she son on any treatment so ba amma bane za ta iya mika masa wato wani abu shi congenital hepatitis kenan amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi kamar yadda na faɗa na yi bayani akan non hepatotropic viruses wanda su ma cytomegaloviruses yellow fever tare da da sauran duk wanda na faɗa su ma suna kwasan hepatitis to kada kasance mun manta da su mutum ya je ya samu baya da hepatitis A B C D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis ya tambaya wani iri na zuwa masa ba a san wani iri ba ne a'a an sani sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne yellow fever ne herpes simplex virus ne ko kuma epstein barr viruses ne tare da sauransu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latilas nan zamu da sa'aya a cikin cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr muslim bello katagum ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya A gaida hawa wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis ya yi kiran da a yi duk bai yiwuwa a kare fararen hula biyu bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma sha biyu lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta majalisar ɗinkin duniya wadda dubban falasɗinawa ke fakewa ciki thomas white daraktan harkokin gaza na cibiyar majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce halin da ake ciki a khan yunis birnin da ke kudancin gaza inda aka kai harin na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauki ma dai na dokokin jinƙai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wani zaman gaggawa yau alhamis bayan da wani jirgin saman sojin rasha na jigila ya rikito daura da kan iyakar rasha da ukraine da jami'an rasha da na ukraine na kiran da a yi bincike bangaren rasha dai na zargin ukraine da kakkaɓo jirgin wanda ya faɗo jiya laraba a yankin belgorod rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yaƙi. sauraro da wannan ne kuma za mu yi sallama da ku cikin shirin namu na yanzu amma zuwa an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za mu sake dawowa da shirin na dare yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wacce ta shirya kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu pete hundley ni aisha mu'azu nake sallama da ku amma kada a yi nisa da akwatin rediyo a dakaci shirin yau da gobe.